ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور daga cikin ayoyin Allah da suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa akwai jiragen ruwa waɗanda suke gudu a cikin teku tamkar duwatsu wurin girmansu da tsawonsu idan Allah ya ga damar tsayar da iskar da take tafiyar da su sai tsayar da ita sai su yi cak a cikin teku ba sa motsi lalle a cikin wannan abin da aka ambata na halittar jiragen ruwa da hore iska akwai dalilai bayyanannu akan ikon Allah ga duk mai yawan haƙuri akan bala'i da jarrabawa mai yawan godiya ga ni'imomin Allah a gare shi